Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ka don ka hoyi ba tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Mene da suka zo da shi su ƙara wa kansu albashi su kara wa kansu jin daɗi kuɗin da ake kashewa a ƙasar nan kashi arba'in da shida akan wannan majalisa take karewa an dade ana takama matan yanci a najeriya tamkar an maida muka ban second class citizens ne idan kika ba mace mulki tana tunanin yara tana tunanin al'umma tana tunanin talaka magana kuma idan gaskiya ta zo a fito a faɗe ta a fili masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karɓi bakuncin tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma ‘yan maya Balaraba Abdullahi da ke nazarin watsi da kudirin da zai ba mata damar cima burinsu na samun kashi 35 cikin ɗari na guraben siyasa a ƙasar. Hajiya Aisha Ismail na bayani kan dalilan da ya sa majalisar da maza suka mamaye ta yi watsi da batun lokaci ya kwace mana inda kuma za mu ɗora kenan a yau a tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta. son ransu suke a komai in kin ce ba son ransu suke ba an zo ana cewa za a canja kundin najeriya yadda za a gyara mu ma samu matsayi mu kalli menene muke ciki bala'in da muka saka kanmu da kanmu menene suka zo da shi su karawa kansu albashi su ƙara wa kansu mm, mm, jin daɗi su ƙara wa kansu menene ba ma kunya kin gane ba tsoron Allah yanzu dan Allah dan annabi a kashin kasan kuɗin da ake kashewa a ƙasar nan kashi 46 akan wannan eh, majalisa take karewa kashin kuɗinku da ake cewa budget so a yau najeriya ta kare ba ta da abin da ake kira capital budget kwata-kwata saboda ana biyan motoci jin daɗi tafiyu kuɗin menene kuɗin aure kuɗin yawon gantali na 'yan majalisa kuma wannan tunaninsu ne wannan shine mulkin namiji a najeriya shi ya sa muka ce kin ga kamar yadda ake cewa tsuntsun zai tafiya da fuka-fuki ɗaya ba zai iya tashi ba ko jirgi to haka in ba Najeriya ta saka al'ummanta ba ni na fi son in ce al'umma al'umma ko mace da namiji ne a cikin mulki kuma ta tsaya tsayin daka ta kalli matsayoyin da muka shirya muka jawo wa kanmu muka gyara ba wata ran zamu tashi babu kasar nan kuma kullun nake gargadi cewa idan kuka bari babu Najeriya kun ga wannan fata tamu ta yi makin din ba inda za ka yi ka ji daɗin wai ka ji daɗin kuɗi ko ka ji daɗin mulki ko me ka ɗauka ka tafi da shi in ba a ƙasar nan ba so a yi la'akari na cewa wannan tunanin nasu kisa na taɓa gaya miki na 1900 mm. kin san lokacin ne sai a ce mace ta yi girki namiji ya sai farauta ko mm. irin tunanin kenan tunanin dan Allah dan annabi ki duba yanzu akwai kasan bature sweden da suka tashi suka ga cewa kasan zai lalace zai menene sai suka tara al'umma su daya su mata ma sun fi yawan matsayi a harkar mulki saboda tunanin mace kamar yadda hajiya ta faɗa ne kin ga idan kika ba mace mulki tana tunanin yara tana tunanin al'umma tana tunanin talaka in kin bata duk harkan da yake na zaman rayuwar dan adam a hannunta yake yanzu kya je ki ce zaki shirya tsarin harkan abinci kamar da suke cewa food security ba mace ba ita ce harkan abincin ba ko za ki je gyaran environment babu mace ba ita take muku manajan ruwa ba da manajan itace da na menene da na shara da sauransu da su. Eh? haka idan kika je harkan asibiti kashi casa'in matsalan asibiti na mata ne na haihuwa da yara malnutrition wane ne wane ne wane ne so amma ki ce wai ita fa da take rike da waɗannan ba ta da abin da za ta ci ba ta da matsayin da za ta ce a'a ga hanyar da ya kamata a bidan a samu sauki ba ta a ciki sai wanda yake bai san matsalan ba kwata-kwata shi matsalar rayuwarsa kawai idan budget din Najeriya idan triliyan goma ne ta ya zai samu biliyan ɗari saboda dole ya auro mace daga Egypt ya auro wata a Malaysia ya zo ya hada kawai ya fitar da shi da 'ya'yansu su je kasan waje su dawo bai taɓa tunanin cewa wataran zai tashi babu wannan kasar da yake daukan mata wannan yake fitarwa yake almabazzarancin ba bai taba tunani ba cewa abin da yake zai iya kawo babu kasan ma gaba daya barista barin zo gare ki akwai bayanai da ake yi cewa mata ba kwa kaunan juna kuna ta cewa a'a za ku hana ba za ku fito yin zaɓe ba za ku hana 'ya'yanku fitowa yin zaɓe yaushe za ku wayar da kawunan juna ku samu wannan haɗin kan na yin wannan mataki da kuka ce za ku ɗauka eto eh muna da mata ƙwararru ta kowane fanni in kika kira fannin likita muna da mata likitoci muna da mata lauyoyi muna da ire-irenku muna da mata ta kowane fanni to ba inda bayi faruwa a mazan ma a wanda ba su son kansu ba mata kawai ba to amma naku ya fi bayyana ai yi. Eh eto, yawancin lokaci abin da yasa na mata ya fi bayyana saboda kishi ne ba wani abu bane mace dai tana gani a wanta ta tashi ta fita ai ta girma ta fita kuma ya zama dole ne mutum ya fika a rayuwa saboda me in ɗaya bai tashi ba ba wani zai ja hannun ɗanwa wato duka mu taru mu lallace kenan to amma kuma ai lokaci ya kai inda kowa idanunsa ya bude in ji bahaushe ya ce idon mage ya waye mata sun waye yanzu sun gane cewa ya kamata ne su samu murya a sama domin in baka da murya a sama ba za a ji ka daga kasa ba in kana da murya a sama kai magana daga kasa na saman zai kai muryan za a ji shi so mata yanzu duk mun gane cewa za mu haɗa kai muna so mu samu babban murya ne a sama saboda mu ma mu so magana cewa wai ai mata ba sa son juna ai suna ma juna kiyashi dube ta so ba a bamu mana a gani ko za mu yi kiyashin ko ba za mu so juna ba a bamu kar yi amfani da shi mu muna so ne a bayar kashi da biyar dinnan dai a taimaka a bada shi ba kya ganin daidaito din nan da kuka ce kuna so tsakaninku da maza ko ta fannin gudanarwa na gwamnati ko ta fannin e, e, tsayawa takara na siyasa ko ta wani fanni kuna son daidaito wato equality nan da kuke faɗi shi ne abin da ba sa so. Eto eh bayan da dai. neman yancin ku na cewa eh ya kamata a dube ku da idan rahama. Mu ba wai muna so mu kwatanta kanmu da maza bane. Mu muna so ne mu an dade ana tauye ma mata yanci ne a Najeriya. an dade ana taka ma mata yanci a Najeriya tamkar an maida muka ban second class citizens ne mm. shine mu abin da muke yaki da shi yanzu mu ba ma so a tauye mana yanci domin kowane mai rai na da yanci mu mata ma muna da yanci in ba mace namiji ya zo duniya mazan da wa suke takama ba matan ba ne mace ta haife ka mace ka auro ka ajiye gida ka kuma haifi mace ka haifi mace kuma ba za ka yadda gobe ka ga mace da ka haifa an taka mata yanci ba amma kuma mu gashi nan mu ana tauye mana yanci ba a so ma a ji muryar mu a kasan to ba daidai bane gaskiya ba daidai bane kashi dari talatin da biyar kawai muka nema bai gagari Najeriya ba tamkar mata ne suke faɗakarwa mata ne suke bin gida gida matan kulle ku fito fa ku yi zabe namiji ya shiga gidan da ake kulle ya ce ma mace ta fito ta yi zabe ne mu matan ne masu shiga mu yi ma mata fadakarwa mu kuma ce musu mu yi musu galgadi mu ce musu ku fita fa ku yi rajista ku fito fa gobe fa za a yi za a yi zabe ku fito ku zo ku tsaya layi ku yi zabe mace da goyo a baya mace da ciki duk za su fito su tsaya su muku takara sannan yau an wayi gari wai dan talatin kashi talatin da biyar kawai suke nema kun ce a'a ba za a bayar ba sai ta ji dadi gobe ta fito ta yi muku zabe sai ta ji dadi gobe eh ta turo dogon cikin ta wai ta tsaya layi tana jiba maka kuriya ina zai yiwu ai ba shi yiwuwa abin da kake sama maka kai maka yi ma wani balaran barin ji wa'anda matakai kuke ɗauka yanzu na haɗa kai domin ku yaƙi wannan batu mu fa ba wai yaƙi muke yi da su ba fa in ana kiran yaƙi sai su ga kamar mun fito da bindiga ne ko wuƙaƙe ko ɗaya magana ce ta fatar baki magana kuma idan gaskiya ta zo a fito a faɗe ta a fili mu abinda muke nuna musu shine su ba mu wannan yancin su gani an ce sai an gwada ake samun na kwarai a gwada mu a gani in an ga ba za mu iya ba ba mu cancanta ba magana ya kare idan ko mun cancanta su kansu sun san cewa za su samu canji saboda ko ba komi 'ya'yansu nan da muke reno to su ne za mu dadadawa sannan kasar mu muna so ta farfado daga cikin wannan hali na haula'i da muka shiga balarin barin ji inda matakai kuke dauka yanzu na haɗa kai domin ku yaƙi wannan batu mu fa ba wai yaƙi muke yi da su ba fa in ana kiran yaƙi sai su ga kamar mun fito da bindiga ne ko wuƙaƙe ko ɗaya magana ce ta fatar baki magana kuma idan gaskiya ta zo a fito a faɗe ta a fili mu abin da muke nuna musu shine su ba mu wannan yancin su gani an ce sai an gwada ake samun na kwarai a gwada mu a gani in an ga ba za mu iya ba ba mu cancanta ba magana ya ƙare idan ko mun cancanta su kansu sun san cewa za su samu canji saboda ko ba komi ƴaƴansu nan da muke reno to su ne za mu dadadawa sannan ƙasar mu muna so ta farfado daga cikin wannan hali na haula'i da muka shiga abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma ya maya Balaraba Abdullahi sai wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.